Bismillahir Rahmanir Rahim. Duba mun baya kwafan biri. Kashi na saba'in da bakwai. Aliyu ashe matarka na da tsohon ciki ne har ya tsufa haka amma baka taɓa faɗa min hakan da bakinka ba dan kada in zubar mata da cikin ne komi. In faɗa miki dan wa a gari ta. Yanzu da kika sani shine me sai ki je din ki abin da zaki ko kuma ki je ki zubar mu gani idan kin isa. Har ya juya ya kuma tsaya yana faɗin. Wai ban gane ba ma Aisha. So kike in zo ina faɗin Aisha? ai Zainab na da ciki ko me ko me kika mayar da ni ne wai a cikin maza Mikewa ta tsaye ta dube shi da kyau ta ce ba za ka faɗi ba ai in ka san kunya tunda ka iya yi wa Zainab ciki a wannan lokacin kunya wai tsaya Aisha me kika ɗauke ni ne yau ina son in sani dan Allah kunya ki zan zan ji dan nayi miki alƙawarin ba zan wata mace ciki ta haifa min ɗa ba a duniya tun daga ki komi ko kuma a'a ina jin kunya akan mun yi harkar banza da Zainab yadda kika saba faɗa na yi wa zainab ciki har ya tsufa na kasa faɗa miki har yanzu komi dan ban gane me kike nufi ba akan mata na zainab dai matata ce kuma halar malak ciki kuma ko me bata hana ki bata hana ki ai ke ma ki yi ba ke ce kika hana kanki yin cikin ba don wani naki dalilin ita kuma ba ta da dalili sai ta yi ta zubo min ta yi ta zubo min diya ina ɗauka ina jin daɗi iyayena da 'yan uwana suna alfahari da haka suna nuna nawa zuri'ar a duniya kamar yadda nima aka nuna ni a baya matsayin ɗansu don haka Miyar wanke da zancen cikin jikin Zainab yanzu munafiki mayaudari macuci wallahi saboda son ka yasa ban yarda na yi ciki yanzu ba don haka ka yi kaɗan ka ce za ka ɗauko wata mace ta zo gidan nan ta haihu yanzu kuma ina kallo nuna alamar ba ta da hankali da hannunsa yana nuna kansa hakan ya ba ta haushi sosai tana da mafulawa ba ta jefa masa ya kauce ya shiga ɗaki ya rufe ta zo ta kama dukan ƙofa tana zage-zage yana jin ta yaki buɗe ƙofar duk da ransa yana a ɓace ne da ita hakan bai hana shi yin duk wani abin da ya saba ba ya fito ya zauna ya shiga laptop ɗinsa na ɗan lokaci kafin ya rufe dan bai gane komai a lokacin dan sautin kukan Aisha ɗin da ke zuwa kunnensa a lokacin saboda ƙofa ta zauna dirshan tana kuka zaki ce mutuwa aka mata mai karfi a lokacin hakan bai sa ya buɗe kofa ba sai safe ya buɗe kofar ya fito don ya ɗauki ruwa a nan falon ya same ta kwance ma'ana a nan dai ta kwana tana jin fitowarsa ta zabura ta miƙe ta hau bakinta tana zagin shi tare da na fosana ya tsaya ce baki da hankali kika fara tako nan yau sai na babban ki a gidan nan da sai kin kwanta asibiti jan hakan ya sa ta ja ta tsaya a waje ɗaya bata motsa ba daga inda take ɗin amma ta ci gaba da zaginsa ɗin tana aibanta shi da ni da mutanen da munanan kalamai har ya shirya ya fito ko kallon ta bai ba zai fita ne take faɗin za ka dawo ka sami gidanka hakan nan don ba gadin gida na zo maka nan ba lokacin ya juyo yana faɗin aisha duk inda za ki je ki je na gaji nima wallahi wannan abin ya isa ya isa haka don allah ki je duk inda za ki je nima in huta ya sa kai ya fice daga gidan kai tsaye Kasa magana ta yi a lokacin don ba abin da ta yi tsammanin ji daga gare sa ba kenan a lokacin. Ta tsammaci zai zauna ya lallashe ta tunda ya san ya saba mata yi wa wata cikin haihuwa ga ta zaune. Daga nan kuma sai ta fito mai da filan ɗinsu na ya kai ta ƙasar waje a duba ta. Sai gashi kuma ta ji ba daidai ba, ba daidai ba gare shi. ya bar ta nan zaune da mamakinsa ita kadai a gida nan ta jawo waya ta bugawa haliman su waya ta faɗa mata duk yadda suka yi haliman ta ce kin kwafsa kin kwafsa ai Humaira wallahi kin riga da kin bata zance dan a wannan lokacin yadda kika yi masa nan ba zai ko kalle ki da wani zancen fita waje ba kai da muka yi da ke cewa ki dan yi masa barazana kaɗan dan ya rude dole ya tausaya maki ki je kin kin je kin buge ga hauka irin naki yanzu sai ki san mafita ai kina dawowa gidan nan ki san yaya ba za ta bar ki ba ke ma kin sani shi kuma kin zube kin zube a wajensa kenan kuma murya uwar suka tana faɗin ko yanzu kin zube ai sai ki kwaso ki dawo gida ga ki ga gida ai dama ɗakin kina nan ba ki sakewa ba ki sakewa wani ba dama sai ki dawo a share ki shiga tunda hakan kike so tana jin abin da uwar ta faɗa ta ƙara fashewa da kuka mai ƙarfi uwar ta jatsoki tana faɗin sakar mara hankali kawai a nan ta zauna ta ci kuka maishi kafin ta miƙe ta nemi abin da za ta wa cikinta sai kuma zazzaɓi ya biyo bayan haka wanda ya kai ta ga kwanciya a lokacin wanda har ya dawo tana ta fama da zazzabi dole ya ɗauke ta zuwa asibiti aka duba ta tare da mata allurai ta samu sauki suka dawo gida ya kira mam ya faɗa mata halin da yake ciki da matar nasa mam ta ba shi hakuri ta ce kada ya kula ta ya kyale dan yana ɗaukar mataki za a ce saboda auren Zainab ya sake ta dan ya ga ta fara samun ciki shine da ya dawo gida ya same ta a cikon wannan halin dole ya tausaya mata ya kai ta asibitin a duba ta suka dawo ya kuma bata abinci sai da ta ci ta kwanta barci tun wannan lokacin suke zaman yar tsama a tsakaninsu babu mai kula wani irin yadda suka saba a baya tsakaninsu sai fice bai ce mata komai ba ita ma ko kallonsa ba ta yi ba idan ya dawo suna cikin hakan aka bugo mata waya cewa mahaifinta ya yi aston har ya samu karaya a kafarsa ɗaya wannan yasa suka zo kano a satin hankali tashi ni dai ban ganta ba sai da kwana biyu ne muka kwasa zuwa gaida shi ni da sahawa sam ba su san da zuwan mu ba don ba su taba zaton zan zo ba ma gai da shi ɗan. mu hudu ne sai kayan fur da drinks don ban yarda na kai masu dafaffen abinci ba saboda zargi kishiyar da baku zaman arziki ina kai ina zuwa mata da abinci dafaffe yadda ke saka kafa yadda ke saka ka dafa abinci zuwa dubiya ai suna zaune sun baje ana tafira a ɗan ɗakin wasu na cin abinci girshi suka suka gama ita goganyar ba ta ko gane mu ba saboda kwarjinin da muka yi mata sai usaina ce take faɗin wai zainab ce ashe kuna hanya tafe sannan ku da zuwa yauwa anti usai ya mai jikin ta ce jiki da sauki wallahi zainab abbas abbas zainab ce kishiyar humaira suka zo gai da kai babu kunya uban ya dago yana faɗin waye zainab ɗin a cikin su ni ce baba na bashi amsa ina ƙara mutsuwa bakin gadan da yake kwance ɗan yana gani na mai da kai kwanta na karasa ina mashi ya jiki da ƙyar amsa da da sauƙi bayan hakan ko amin ban samu daga bakinsa ba muka ɗan yi tsaitsaye muna kallon sa na ɗan lokaci daga inda muke zaune muke jin suna suna wonin ɗinta da a'a kumaira kada ki fara ba haka ake yi ba dan Allah an ta wata jiyo tana faɗin to Allah ya sawaka muka aje ledojin furut ɗin muka yi musu sai an jima muna fita muka haɗu da uwar Husaina uwar husaina ɗin ke ƙara gabatar da mu ita ma kallon tsabtai min na saka na saka mata mai haba-haba kamar yarta usaina dai ita ko goganyar tana faɗin na gayyace ta ne a harka na don me za ta zo min nan ta bata hanya na fa ban san yawan shige a kaina ai ba ke suka zo gaidawa ba ko abban ku suka zo gani dan shi ta zo da ke ba mara hankali ba kawai ai dole wannan tafi ki hankali ji ta cikin natsuwa dan Allah Halima ta ɗan kalla tana kullawa a zuciyarta hanyar da za ta ci kuɗin Aisha ɗin a sauƙaƙe kafin ta ce ni ban ma taɓa sanin haka Zainab ɗin take ba ai. Lallai Humaira akwai aiki ja a gabanki. Gaskiya wannan kamar ruwa biyu ce ai nake gani kamar tana da sirki da buzaye dai. Haka uwarta da ubanta suke farare su ma ta faɗa. A lallai dole Aliyu ya haukace a ƙasa a kasa gane kansa mana. Yana ganin wannan abun a gidansa yanzu ke kin gansu kin gansu kuwa caɗi jam. ta nisa irin akwai magana ɗin kowa ya shiru ɗakin na ɗan lokaci suna karatun zuci can ta ce jifa ƙamshi don allah yan iska sun fita amma ƙamshi ne ta ko'ina kamar yanzu suka shigo ɗakin nan taɓi jam ran aisha ya ƙara ɓaci sosai da zantukanta da halima ɗin ke faɗi cika ta tana ta batsewa ta kasa yi wa kowa magana don yadda take jin takaici a lokacin sai da mama ɗin ta fita ita ma halima ke faɗi ƙasa ƙasa yadda sai humairan za ta ji ta ki bari mu samu lokaci akwai magana gaskiya dole mu san abin yi kan yar banza yarinyar nan don wannan sai kin yi da gaske gaskiya Murya na ce ke faɗin amma Humaira kina da matsala gaskiya kada fa ki zama cikin matan da ba su amfani da ilimin su wannan abin ilimi ne irin kishin nan Ba ki zauna kina wannan shirmi haka ba idan za ki kama jiki ki kama don wannan iskancin da sakarci da kike yi yanzu ba namijin da zai ɗaukar maki haka kin ma gode aliyu na da sanyin hali sosai bai biyo sunan shi na aliyu ba dan da kin gane kurin ki wallahi kamar ba da ita suke zancen ba sai da yamma ne aliyun ya shigo gaida shi shi ma kafin ya koma gida yana tsaye bakin gada ya kalli dattijan ya ce amma an ce kafan nan dorin nan bai yi ba da yana kamar dan haushi daga sama ni ma ɗazun da rana nake magana fa amma na nuna ma yan asibitin sun ce babu komai yana haka wani lokaci ma idan yana son haɗewa to amma gaskiya da an duba Don Zainab ta ce kafar da dan matsala gaskiya wace ce Zainab da za ta kawo mana sallan banza a nan dama abin da ya kawo ta kenan sheri Aisha ke faɗin hakan daga bayansa ya jiyo cikin mamaki ya ce sheri kuma me abin sheri a nan dan ta ga matsala ta faɗa kuma ba matsalar komai da ta faɗa tunda aikin ta ne uwar ta ce ta ɗora da faɗin Humaira ina raba ki da hakan wallahi baban ya ce ta kyale ta bai jima ba ya masa sallama ya fita Yar ko sai gashi bayan kwana biyu ta kira sa tun da safe tana kuka. Wai kafar baba an ce dorin bai ba, sai an sake. An je da shi tiyata yanzu a sake dorin don ba a yi kwana da shi da daɗi ba ja. Ya ce gashi tafi. Ya samu likita yana ta faɗa da su na rashin faɗa mashi da su da nurses ɗin da basi ba da wuri. nan ta tsamo tsamo a gabansa cikin kunya wannan ciwon nan mahaifinta ya sa ta jima a Kano inda hakan ya ba su dama shige da fice suna yawan malamai da yan tsubbu ana faman cin kuɗinta suna shara mata karyar abin da ba zai yi ba don Allah ya tsare ni ta kai wata kafar mahaifin ya ƙi tafiya ƙarshe dai da za su kawo shi nan asibitin mu aka yi dace muna wajen ramla da muke tare ita ce ta karɓi aikinsa suka yi don haka na san komai sai gashi tana jin bayani a bakin mai gida abinda ma ita bata sani ba akai ta yi wata ɗaya dole ta koma babu biyan bukata a ko ina bukata dai bai biya ba kuma bata haƙura ba don dole take shigowa da biyu kano da sunan duban abbansu ta biya ta ta buƙatar ta koma ban ƙara wata ko kwanaki ba a yadda watan haihuwa ya nuna ranar na fara jin alamun naƙuda da haka na kira an taha na shaida mata a ɗauki lokaci ba sai ga ta gidana ba bayan ta duba ta ce mu je asibiti kawai a komai yadda ya kamata a can din ban kira kowa ba sai mama azumi da muke tare hawa ta ɗauka ta sa riƙa ya ta girki lafiyayye da zance muna zuwa asibiti kuwa suka shiga da ni ɗakin haihuwa ya zo da ɗan matsala ya sa hawa fita ta kira yaya adal take faɗa mai halin da ake ciki ya ce gashi zuwa kano ɗin dadi da baba za su zo a yi abin da ya dace da ni ɗin kafin ya zo inda ya dawo gida hankali tashi sai da ya shirya ya shiga ɗakinta tana barci ya tayar da ita yana faɗin kano zan tafi yanzu insha allahu bata wani damu ba don ta san danni zai tafi ta ce da shi ka gaida su abba in ka samu zuwa ya yi mamakin rashin tambayar su dalili sai cewa da ta wai ya gare mata da mahaifanta idan ya je ya kada kai ya fita ya bar ta bayan ya aje mata kuɗin da zai bar mata don amfani ko da ya zo an ciro min babies ina lafiyayyu har an kai ni har an kai ni resting ina barcin wahala yara masu kyau tun suna jarirai za ki gane cewa ya adal suka biyo da tsayi da komai maza ne duka biyan har mamu sai da ta zo asibiti ranar matan gidan na faɗin babu kara ta ce in adal ɗan fara ne ba ita kuma zainab ai auta na ce don me zan tsaya gida auta ta haihu 'yan na 'yan gida suka cika asibitin ya koma kamar gida ake mahaifin aisha ya kira ya faɗa masa zancen haihuwar nawa suka yi ta mai fatan alheri a bakin mahaifin nata take jin zancen haihuwar nawa da haka ta danne haukanta sai uwar ke faɗin humaira na san ki da hauka kada in ji kin yi wani haukan banza zan saba miki ta ce komai ba ta kashe wayar kawai cikin ƙunar rai shi ko tare da shi ake jinya duk daga ƙawaye na ga 'yan gida amma yana nan ɗakin ko da yaushe haka momi haka momi ta zo dan dadi da da ya fada rashin zuwanta har kwana biyu dole ta shirya ta tafi ta samu za a sallame ni a ranar don haka bata wani jima ba a wajen suka yi sallama suka fito suna gulma da suka ba sabawa kansu a nan gida na ci gaba da jinya na sai yan barka ke ta faman shigowa barka mahaifiyar aisha din ta je asibiti dubana tare da usai da halima haka kuma da na dawo gida ta zo ta kawo mana abin arziki an sallama da kwana ɗaya ya shirya koma abuja don dadi ya ce a ɗage taron suna sai na ɗan ƙara samun ƙarfi sai dai a raɗa wa yara suna yusuf mahaifin ya adal sai kuma ɗayan ya ce sunan dadi musa aka fara kiransu da abba da dadi kin san mutane da ɓata suna nan da nan kuma antina Nafisa ta saka musu wannan sunan aka fara kiransu da shi haka ko da yaushe muna waya yana jin lafiyata suna saura kwana hudu ga yadda dadi din ya sa ya duro Kano da uban sayayya shaƙe a mota lalle manya sun ce haihuwa alheri ne gabawa dan ba karaman abu na samu ga wannan haihuwar ba haka siya yaya nasa da yan uwansa suka yi min aikin kuɗi masu yawan gaske sai da na girgiza da su gaskiya yan uwa da abokan arziki sun yi min kokari sosai sai sambarka a wajen mutane daren suna ko ta daren suna ko duro garin bayan ta sha zugi a wajen zugi a wajen ƙawayenta da Halima san ban sa da zuwanta ba dan sun yi da ita ta ce da shi me za ta zo ta yi shi da biki ya sama Allah sauke shi lafiya ya ce amin ya gode da addu'arta da aka dawowa ya kawai ya samu mutane an cika faɗin wai su ma za su yi nasu taron ido ya sa mata kawai ya tattara kayan amfanin sa ya kulle ɗaki ya fito gidan mam ya je yana faɗa mata abin da ke faruwa ta ce ka yi haƙuri ka sa musu ido duk abin da suka bukata a wajenka kuma ka ba su don Allah gobe ai kawai ko kowa ya kama gabansa kuma hakan ya sa tun a falon naman ya tura mata kuɗi da mesa ce ce sai abin da za su sayi don jama'anta kin ga ai ya raba wannan gardamar a cikin ruwan sanyi banda labarin zuwan nata sai dai mun ta kira ni tana jamin kunne kan kada in yarda in kula Aisha ko wani nawo ya kula ta a zo ana tashi da fitina mu nuna mata mu abin farin ciki ya same mu ba tsaya ba dan ba a san da me ta zo take kokarin tada gayyatsiya ba a gidan don su yi da shi ta ce ba ta zuwa sai ga ta kuma ta faɗo kwatsama ma'anganta muna gama waya ko mama azumi ta ce sheri da ya kawo ta gobe ku bar min yaran nan a ɗaki ko na kwashe su zuwa gida wurin hajiya har a gama taro kowa ya zo ya tambaya a ce suna wajen kakansu ai yafi ta wata ce dan in an bar su nan dole wata sai da sai da ɗauka ba a san mugunta ba kowa za ta turo don haka mama shawarar ki yayi daidai in ma za su sha nono ne sai a kawo su mu zauna a mota ta ba su nonon su sha dan tun wajen suna ake samun kafar illata makaɗa wani lokaci sai kaga an haifi yaro lafiya daga baya kuma sai ya zo ya barkace ai kin ga kabilu su ba su yarda da hakan ba ba yawan taɓa jariri ga kowa suke yi ba hausawa mu ne hausawa masu yarda da sauri muke hakan har yanzu shawarar mama din ce ake jan ake jan can gida kuwa gwan hajiya ta tafi da su baki alaikum ba tare da kowa ya san da fitar mu har ni zan je zan je can zuwa rana zan dawo gida hawa ta ce mu bar su da jama'a nan aina ta ce tunda suke shewa tun shigowar su ni wata da ta daka min tsawa har sai da na rude ma na kasa gane me take nufi wai na share bayan ɗakin ta take nufi da ni aka kwashe da dariya dama aikin san dole a a jefa ki wannan zanta dan kina nan tare da Zainabu kin ga ko ba ki tsira a gurinta ke dai ki zauna waje ɗaya irin wannan sai su ruɗe ka su raba ka da arzikinka daga baya kuma su zo su guje ka mama azumi ta faɗa haka mai gidana ya faɗa min tun zuwa na garin nan yasa in ta zo gaisuwa ne kawai mu da ita kuma ba ta amsa min ko gaisuwar ma ki bari mana dole ne tun ba ita ta ajiye ki ba an ta wata faɗa a hasale mama azumi ta ce ai gaisuwa ga musulmi ai wajibi ne ta gaida ita ɗin. tunda tana ƙarƙashin mijinsu ne ba zai rage ta da komai ba ya kuma ƙara ta sai ma lada da za ta samu ƙarshe to saurari.